Tarayyar Turai ta ce za ta ci gaba da tallafa wa Ukraine a shekara ta 2024 da ke tafe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura karanta wani yanki a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ya fama da rikici. Ƙungiyar BRICS ta samu koma baya. Jami'in hulɗa da ƙasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai EU Joseph Borrell ya yi tur da sababbin hare-haren da Rasha ta kaddamar a wasu biranen makwabciyar ƙasa Ukraine yana mai cewa suna da um, yana mai bayyana su da na rashin imani da kuma hari kan fararen hular da basu ji ba basu gani ba. Borrell ya bayyana hakan ne a shafin sa na X inda ya ce an sake kai harin rashin tausayi akan makarantu da asibitoci da kuma tasoshin jiragen ƙasa yana mai jaddada cewa tarayyar Turai EU za ta ci gaba da taimakawa Ukraine Ukraine ɗin a ɓangaren soja a shekara ta 2024 da ke tafe. rahotanni daga yemen kuwa na nuni da cewa mayakan tawayen hutsi da ke samun goyon bayan iran sun kara kaimi wajen kai hare-hare da a akan jiragen ruwan dakon kaya da ke bi ta tekun bahar maliya da nufin nuna goyon bayan su ga kungiyar hamas mai gwagwarmaya da makamai a yankin zirin gaza na falastinu da ke gwabza fada da isra'ila tun tsawon makonni goma sha biyun da suka gabata waɗannan hare da mayakan na hutsi ke kaiwa dai sun tilasta jiragen dakon kaya da dama musamman masu dakon mai sauya hanyoyi domin tsira sai dai a yanzu haka wasu daga cikin su sun fara dawowa suna bi ta tekun na bahar maliya bayan da amurka ta sanar da kafa rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa domin mayar da martani ga harharen na 'yan hutsi hukumar kula da 'yan gudun hijirar palestino ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa sojojin isra'ila sun buɗe wuta kan ayaran motoci lokacin kai kayan agajin jin kai a yankin zirin Gaza na Falasɗinu amma babu wanda farmakin ya rutsa da shi. Daraktan hukumar Tom White ya rubuta a shafinsa na sada zumunta na X cewa sojojin Isra'ila sun buɗe wuta kan ayaran motocin agajin a zirin Gaza lokacin da jami'an ke fitowa daga yankin arewacin yankin zuwa wajen da sojojin Isra'ila suka keɓe domin kai kayan. Tuni dai rundunar sojojin Isra'ila ta ce tana bincike kan wannan rahoto. a nan kuma majalisar ɗinkin duniyar ta bayyana cewa dubban falasɗinawa na ci gaba da ɗunguma zuwa yankin eh, kudanci zuwa yankin kudancin gazan da yanzu haka ya kasance cunkus kwanakin baya-bayan nan da nufin gujewa barin bama-baman da isra'ilan ke yi a yankin da jami'an kiwon lafiya suka ce ya halaka mutane da dama a wannan juma'ar kadai munanan hare-haren da dakarun isra'ilan ke kaiwa a zirin gazan ta ƙasa da ta sama a kokarin da suke na murkushe mayakan kungiyar Hamas masu gwagwarmaya da makamai a yankin da sun tilasta kimanin kaso 85 cikin 100 na al'ummar yankin da ke da yawan jama'a miliyan 2 da 300 tserewa domin tsira da rayukansu ko da yake suna tserewa ne zuwa yankunan da Isra'ila ta bayyana da tudun mun tsira akan bai sa sun tsiran ba domin ko Isra'ila na ruwan bama bamai a yankunan abin da ya sanya Falasɗinawan cikin fargaba da kuma bayyanawa cewa babu wajen tsira labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa Hausa na DW da ke birnin Bon a tarayyar Jamus. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya MINUSCA eh, eh, sun bayyana cewa sun isa wajen da aka yi wa wasu mutane 23 kisan gilla a yankin arewa maso yammacin kasar da nufin dawo da doka da oda. Wata sanarwa da rundunar ta fitar ta bayyana cewa ta isa ƙauyen Zakundu da wasu masu ɗauke da makamai da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar 3R eh, ne suka kai farmaki a ranar 21 ga wannan wata na Disamba da muke ciki inda ta ce sun kone ƙauyen Ƙormas. kakakin rundunar wanzar zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya MINUSCA Vladimir Montero ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na haife cewa kimanin mazauna ƙauyen biyar sun tsere zuwa dazuzzuka domin tsira da ransu. A nan kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniyar a Mali wato MINUSMA sun mika ikon sansanoninsu da ke arewacin Timbuktu ga gwamnatin Bamako bayan kwashe kimanin shekaru goma da karin na Minisma na aiki a Mali sun fice daga sansanoninsu na garuruwan Gawo da Timbuktu inda sojojin kasar za su ci gaba da tafiyar da harkokin tsaro daga watan Janairun da ke tafe a ƙarshen wannan mako dakarun na minusma kimanin dubu goma sha biyar ke kawo ƙarshen aikin su a kasar da ke yankin yammacin afirka tuni dai yan tawaye a malin suka fara tare hanyoyi da ke yankin arewacin kasar da nufin kwace madafin iko daga gwamnatin abin da ke ci gaba da haifar da zulumi a tsakanin al'umma. a wani abu da ka iya zama koma baya ga kungiyar kasashen da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri wato BRICS fadar shugaban kasar Argentina Javier Milei da sanar da cewa ya aike wa kungiyar takardar kin amincewa da shiga cikin ta hukumance a watan Agustan wannan shekara ne dai kungiyar ta da ta kunshi kasashen Brazil da rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu ta yanke shawarar karbar karin kasashe shidda a cikin ta da nufin yin gogayya da kungiyar kasashe masu karfin tattalin arzikin masana'antu a duniya bayan kammala taron ta watan Agustan kungiyar ta BRICS ta amince da yin maraba da kasashen Argentina da Habasha da Iran da Saudiya da Masar da kuma hadaddiyar daular Larabawa da ake sa ran za su zama cikakkun mambobinta daga ranar 1 ga watan Janairun 2024 mai kamawa. karshen labaran duniyar kenan. A da Latifa Mustapha Jafar da labaran duniya. DW harkokin yau. nan gaba cikin harkokin namu ne muna tafi da rahoto na musamman kan yadda masar ta hana falastinawa kwarara cikin yankunanta amma ta alkawarta samar musu da wani tagomashi muna tafi da shirin darasin rayuwa da lafiya jari da labarin wasanni har ma da sakonnin rayan kuku masu sauraro to amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan yammaci Gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta tabbatar ta kulla kawancen tsaro da sojojin haya na Bancroft na Amurka da nufin horas da sojojinta. Sai dai al'ummar ƙasar na fargabar samun rashin fahimta ko rikici tsakanin su da takwarorinsu na Wagner na kasar Rasha. Muhammad Awala Balarabi ya haɗa mana rahoto akan wannan batu. Sojojin haya na kungiyar Bancroft Global Development na Amurka sun rigaya sun isa Bangi babban birnin jamhuriyar Afirka ta tsakiya da nufin sauke nauyin da gwamnatin ƙasar ta ɗora musu. amma wannan mataki ya zo wa al'umma da mamaki kasancewa ba sa ɗasawa da dakarun vakna na rasha da suka jima suna karyawa inda ba gaba jamhuriyar afirka ta tsakiya saboda haka ne mutane da yawa suke fargabar barkewar rikici a nan gaba tsakanin sojojin na rasha da takwarorinsu na amurka musamman ma dai don cin gajiyar arzikin ma'adinai da allah ya hore wa kasar da kuma dalilai na siyasar kasa da kasa. kakakin fadar shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya albert mokwe ya loke da kansa ne ya kawo ƙarshen damuwa da jita-jita da aka shafe kwanaki da dama ana yayatawa kan kasancewar sojojin haya na amurka na bancroft global development mr yaloke ya ce amurkawa sun zo ƙasar ne don horas da 'yan faka wato rundunar sojojin jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ce amurka ma ta yi wa jamhuriyar afirka ta tsakiya ta yin horas da sojoji a nan gida da kuma a ƙasar amurka a tattaunawar da ke gudana tsakanin jamhuriyar Afirka ta tsakiya da dukkan abokan hulɗarta. mu a kullum cewa muke ba ma son irin wannan salo na aiki da ya tanadi cewa zan yi aiki da wannan amma ba zan yi aiki da wancan ba babban jami'in na fadar shugaban kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya yana hannunka mai sanda ne game da haɗin gwiwa da za a yi tsakanin amurkawa na kungiyar bancroft da rashawa na kungiyar wagner sai dai wani mamba na gwamnatin kasar da ya nemi a saka yi sunansa ya nuna damuwa game da yadda dangantaka za ta kasance tsakanin bangarorin biyu ya ce duk da cewa bai tattauna wannan batu da abokin aikinsa da ke kula da harkokin waje ba amma abin da ke kashe masa gwiwa shine yadda ma'amala za ta kasance tsakanin sojojin haya na rasha a kwamitin tsaron ƙasa da kuma amurkawa saboda yana ganin cewa zai haddasa rigima a ɓangaren ƙungiyar farar hula na jamhuriyar afirka ta tsakiya madi akwai tsoron abin da kaje ya zo tsakanin bangarorin biyu ko da kar blange na kungiyar jesus ya yi imanin cewa ba zai yiwu a yi zaman cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin sojojin na rasha da na amurka ba j'espère que les mécanismes ont ya ce ina fatan cewa an tsara hanyoyi da hankali zai ɗauka na zuwan amurkawa da za su horar da sojojinmu ba za a iya samun haɗin kai tsakanin amurkawa da sojojin haya na wagner ba suka yi wa al'ummar jamhuriyar afirka tsakiya waɗanda suke da ƙwararen shaidu saboda haka ne muna jiran shugaban ƙasa tuwadera ya iya aiwatar da wannan tsari na shigowar masu horaswa na amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa gwamnatin ƙasarta za ta ci gaba da tsayawa tsayin daka wajen gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da al'ummar jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma za ta ci gaba da yin aiki da gwamnatin bangi don cimma muradun haɗin gwiwa da nufin samar da zaman lafiya da wadata a jamhuriyar afirka ta tsakiya wacce za ta mutunta hakkin ɗan adam tare da bin doka da oda rahoton muhammad awal balarabe kenan kuma kan wannan batu ne ma daga nan bon tawayar tarho don tuntuɓi masanin tsaro dr kabir adamu daga tarayyar najeriya don jin dalilin da ke sanya irin waɗannan ƙasashen duniya amfani da ƙungiyoyin tsaro don kai agaji nahiyar afirka wanda ya ce kwaɗayi ne kawai na ƙoƙarin samun damar cin moriyar arzikin afirka muhimmin abu dai shine afirka ta fahimci cewa tana da muhimmanci a siyasar duniya duka ƙasashen nan da suke kokarin kusan gata nan ta zama amarya budurwa za a ce kowa ke wanda yake yi ba komai suke so ba tattalin arzikin nan nata suke nema abu na biyu shine yadda diplomasiya na duniya kusan za a ce ya canza in ba za ka manta ba shi shi wannan amfani da bangarori na tsaro wanda misali ba na gwamnati ba ne ba yau aka fara shi ba an daɗe akwai wannan dabarar in muka koma baya lokacin da aka yi yaƙin iraq ita kanta ƙasar amerika ta yi amfani da irin wayannan sojojin sannan a duk inda take da um, harka na diplomasiya ko inda ba ta da shi ma dai tana son cimma wani buri to za ka ga ta haɗa da ɓangarori da yawa wayanda misali ba na gwamnati ba ne ciki har da irin wayannan tsare-tsare da tare da da take da shi sai abu na uku shine kusan rashin ingancin tsari da ake da shi yanzu wadda ke tabbatar da ingancin 'yancin kan kasashe a diplomasiya kenan in ka hada daga abin da ya kama daga majalisar ɗinkin duniya da na nahiya nahiya misali to duk lokacin da ƙasa ita ta gaza sannan irin wa'annan madafai na diplomasiya na nahiya suka zo su ma suka bari to illan da abin zai jawo musu ya yi misali da a ce sun dau mataki ma'ana yau da a ce ita kungiyar ah, haɗin kan Afirka wato AAU tana da wani tanadi a ƙarƙashin tanadinta wanda zai bayyana ƙasashen da ke cikin nahiyar irin harkar da za su yi da irin wayannan ƙungiyoyi to me wakila da ba mu waye gari ba mun ga kasashe irin su Amerika da Russia suna gasa tsakanin To, dakta wani abu da zai ja hankali shine batun diplomasiya da kuma rikicin siyasar duniya kaga ga sojojin wagner din na akwai su a kasashen renon faransa da suke karkashin hannun sojoji bayan juyin mulki irin su mali burkina faso ga niger din nan ga kuma yanzu afirka ta tsakiya da sauransu shin me hakan yake nufi musamman yadda ake takun saƙa ake da sabani tsakanin rasha da amurka a baya ma ga faransa an ce ita ma ta taɓa yin irin wannan sojojin haya Eh, kamar yadda na yi bayani eh, tattalin arziki ne kowane ɗaya daga cikin ƙoƙarin yake kare ya kare muradun da yake da su bancin ma'adinai akwai arziki da suke da shi na dangane da noma wayanda duka ƙasashen nan suke hanga sannan duk ƙasar da ta yi da dama na yadda za ta gudanar da wa'annan ma'adinan za a ga cewa tana da tasiri a siyasar duniya. Hakan zai iya kara haddasa zaman tankiya tsakanin Amurka da Rasha ko kuma tun da dai batu suke na su mamaye wani tattalin arziki na wani wuri mai yiwuwa wata ko haɗe kai za su yi kawai su ci gaba da cin arziki. Ai ba wani haɗa kai <laughs> dama gasa ce tsakankanin ƙasashen. Eh, abin da tushiyar da nake son aza kenan gasa ce ko ta bangaren hito hili yadda aka yi a ukraine ko kuma ta bangaren bayan fage a irin wanda muke gani a afirka to wannan ya nuna cewa dai kasashen afirka suna da arzikin da ake bukata to ina ma dai su ma suna da tsare-tsare da za su iya kula da kansu ko ba shakka ai abin da na fara ambata kenan cewa ah, muhimmancin su kenan kuma idan suka gane haka zai taimaka musu su yi kokari su gane yadda za su sarrafa arzikin nasu su yi amfani da shi yadda kowace ƙasa take zuwa kasuwannin duniya Dr. Kabiru Adamu kenan masanin tsaro daga tarayyar Najeriya. Kuma shi ne muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na wannan yammaci. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda firaministocin kasashen Mali da Burkina Faso suka sauka a yamai babban birnin kasar inda suka samu tarba daga firaminista Lamin Muhammad Zain tare da halartar bikin kawo ƙarshen zaman dirshan din da ƙungiyoyin fararen hula suka yi na ganin ficewar sojojin Faransa. Wakilinmu ne mai Salisu Bukari ya haɗa mana rahoto a kai. A dazu-dazun nan ne dai wajejen karfe biyar na yamma firaminista uku da suka hada da na Nijar, Mali da kuma Burkina Faso suka iso a harabar barkin sojojin sama na birnin Yamai domin jinjina wa al'ummar kasar ta Nijar kan jajircewar da suka yi duk wadda takunkumin da ke ci gaba da kawo cikas ga al'amuran kasar. Hajiya Jamila ɗaya ce daga cikin mata masu hazaka da suka jajirce na tsawon watanni hudu suka yi zaman dirsha a harabar sojojin sama na birnin Yamai. Wallahi yau ranar farin ciki ne ranar hamdala ne da turawa suka tafi muka yi alkawali mu ma yau za mu zo mu mai da makullin eskadiri ga shugabanninmu kuma muka yi sa'a abin ya zo da ma minista guda uku suka zo su ma su nuna farin cikin su da murnan su gami da wanga kokowan da muka yi Allah ya ba mu nasara kokowa na gaba shine ya za mu yi mu tashi da kanmu ba sai mun dogara da mu je mu ce a ba mu ba insha Allah kuma in dai da haɗin kai komi zai zama daidai malamai magadan annabawa sun kasance a sahun gaba wajen wannan kokowa domin sun taka rawar gani wajen faɗakarwa ta hanyar wa'azi da addu'o'i don ganin ƙasar ta Nijar ta kwana lafiya ta kuma tashi lafiya tare da samun haɗin kan 'yan ƙasa baki ɗaya. Shak Ali Idris na ɗaya daga cikin masu wa'azi don faɗakar da al'umma. yanzu sakon da muke isarwa zuwa ga al'umma shine gan mu yi godiyar maye tunda Allah kaɗai ne ya hidda Nijar cikin waɗannan matsaloli ba wani dan Nijar face ya yi imani Allah da mun ka roƙa mun ka sa gaba shine ya hidda mu to Allah kuma yana so in yayi ma mutum ni'ima mutum ya gode shine gan mu yi godiyar maye mu biyo bayi da kiɗe-kiɗe da raye-raye da sabon Allah ya kamata mu sa Allah gaba waɗannan malumai da basu gaji ba sun san abun da Allah ya faɗarkar a cikin alkur'anin sa. muhimmancin zaman lahiyar ƙasa ba wani wanda ya yi malumai sani. Duk da cewa yayin da suka iso wajen wannan babban taro, firaministocin uku ba sami yin magana ba ta sabili da yadda wurin ya kaure da jama'a, kowa na son ganin su da idanunsa. Sun dai hau mambari inda suka ɗaga hannuwa domin gaisuwa ga jama'a, kafin su fice cikin gari domin ganawa da magabatan ƙasar ta Nijar. Alhaji Sani Shekarau shine shugaban 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki na abinci a ƙasar Nijar. yau Nijar da Mali da Burkina mun zan uwa ɗai uba ɗai abin da ya sami ɗan Mali ya same mu abin da sami ɗan Burkina ya same mu abin da sami mu ya same su duka to shine babban farin ciki na lalle an samu na takunkumi har tare da baibiya amma Allah da iko ne su yan Burkina da su da yan Togo suka buɗa mana kofa wadda muke shigowa da kaya kuma kayan nan namu insha Allah ba jare ba rana suna zowa Allah shi mu yan kasuwan mu albarka mun yi murna da waɗannan shugaban gwamnati na kasashen waje suka zo na waje. jaje na namu sun kai mana jaje Allah kai su gidajen su lahiya mun gode abin jira gani dai shine matakin da waɗannan kungiyoyi masu fafutuka na FPS da Michael Zodi ke jagoranta da kuma na Emsu Sandiyo da Abdullahi Saidu ke jagoranta za su ɗauka a nan gaba inda tuni wasu daga cikin su ke cewa kokowar ta gaba ita ce ta yaƙi da waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar ta Nijar ta'annati. Koma da yake batun sakin hambararren shugaban ƙasar Bazum Muhammad da kuma ɗage takunkumin kare tattalin arzikin da aka kakaba wa ƙasar ta Nijar na daga cikin manyan matsaloli da suke hana hukumomin na Nijar rawar gaban hantsi. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar kuma sai tare tarayyar Najeriya inda rikicin siyasar jihar Rivers ke ci gaba da ya matsa hazo. da ake ganin na cike da barazanar tunzura matasan jihar dama na yankin baki daya bayan da matasan suke barazanar dakatar da haƙar ɗanyen mai a jihar taribas yayin da su kuma dattijan yankin suka shiga da ƙara kotu don nuna rashin jin daɗin su da katsalandan ɗin da shugaba bola ahmad ke yi wa harkar rikicin wakilinmu na yankin niger delta muhammad bello ya aiko mana da wannan rahoto har kawo yanzu dai jama'a da dama a jihar na ganin rashin halarci a yarjejeniyoyin da ke cikin maslahar da shugaba bola tinubu ya jagoranci cimmawa kan rikicin siyasar jihar ta rivers kuma hakan ya sa tuni wasu dattawan jihar irin su madam ankyo briggs sun shigar da kara don kalubalantar dokar da ta yarje cimma maslahar ba da gurbi ga 'yan majalisun jihar su 26 da suka fice daga jam'iyyar su ta pdp kuma ga doka a nuna sun rasa kujerunsu kenan har sai an yi wani sabon zaɓe cikinsu kuwa har da kakakin majalisa martins a mahule da shugaba tinubu ya ce su koma majalisa zanga-zanga dai ta yawaita kan halin da ake ciki a jihar walau 'yan goyon bayan tsohon gwamna ya samu wike ko kuma na gwamna simini laye fubara da ke kan gado jagoran 'yan zanga-zangar da kuma ke goyon bayan gwamna fubara na cewa ne bisa doka kakakin majalisar jiha daya muka sani shine kuma edison ihe kuma 'yan majalisu 26 ba su da gurbi a majalisa tinubu ba dan jihar rivers ba ne don haka gwamna fubara ka zamo mai sauraron mu Shi kuwa wadda ake ganin shine tushen rikicin na Rivers wato tsohon gwamna ya san wike wadda kuma kalamansa suka nuna ba gudu ba ja da baya a wannan rikici cewa ya ce kowa ya ɗauko shara sai ya watsa min cewar na hana ruwa gudu hatta kuma waɗanda na kakkafa sun koma suna yaƙata kuma haka rayuwa take amma dai magana ita ce in har kaga 'yan siyasa na nuna juna yatsa in baka san asalin rigimar ba to kada ka kashe kanka If you don't know kawun dai kotuna kama a abuja da kuma a jihar taribas na ci gaba da fidda hukunce-hukunce masu karo da juna kan ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasar da ke rikici da juna a jihar inda jiya ma wani hukuncin babbar kotu a babban birnin tarayya abuja ya nuna wani ƙarin wa'adi kan irin matakin da hukumar ta zaɓe da kuma jam'iyyar pdp za su iya ɗauka kan 'yan majalisun jihar taribas ashirin su 26 duba da cewar jam'iyyar ta pdp ta kafe cewar 'yan majalisun sun kori kansu da kansu na haka jiran hukumar zaɓe kawai take yi na gudanar da sabon zaɓe a ci gaban dai wannan rikici na siyasa a baya bayan nan an samu gungun wasu matasa da suka kutsa kai cikin gidan honorable martins a mahule wato kakakin majalisar jihar na bangaren yasa muke inda kawo yanzu jami'an tsaron 'yan sanda a jihar ke ci gaba da tsare wasu daga matasan da a kama su sama da 120 bayan kenan an ci nasarar hana su isa ga honorable a mahule wani babban batu da yanzu shine yadda kwararru kan tsaro ke kallon rikicin siyasar ta ribas rikicin kuma da sa matasan jihar da ma wasu a yankin na naja delta ke barazanar fara farma harabobin ayyukan hukumai Mr. Kingsley Ubuchukwu, kwararre kan tsaro da ke kamfanin Bullshark Securities a kasar, ya ce ne rikicin jihar Rivers na tattare da hadari ga tsaron kasa, kuma kamata ya adamu kwarai domin al'amarin na rikidewa sannu-sannu kuma bisa la'akari da yankin